ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم Haƙiƙa, waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suna hana kawar da wasu daga shiga musulunci kuma suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma kamar yadda mushrikai suka aikata a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya to da sannu za mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi wannan masallaci mai alfarma shi ne muka sanya shi alƙibla ga mutane yayin sallolinsu da kuma ibada daga ibadodinsu na hajji da umara ɗan maka mazaunin gari daidai yake da baƙon da ya zo wanda ba ɗan maka ba kuma duk wanda ya nufin karkacewa gaskiya a cikinsa ta hanyar aikata wani abu da sabo da gangan to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi